بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرسي كرت أن لكاتنا آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة ناب الضمال من أبو البركات بدر الدين محمد الغزي الله يمس رحمه زعم تاشي ودرسينا عشرين دا ترى درسينا عشرين دا ترى yau muna ashirin da ɗaya ga watan zulqa'da shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da goma sha tara ga watan biyar mayu kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar da na bayyana za mu karanta darasi na ashirin da tara inda mala yake cewa qada'u ikuwan ka za'u al eh har yanzu dai malam bayani yake mana game da yadda mu'amala ya kamata ta kasance tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa ko aboki da abokinsa wato yana gaya mana hanyoyin da za su kiyaye mana ‘yan uwantaka da abota wanda za mu amfana da shi a duniya da kuma lahira to yana da cikin ladubba adabul ishra ko kuma adabul ukhwati qada'u hawaij al-ikhwan biyan wato bukatu na ‘yan uwa, fazawo hawaii al'ikhwan. Abin da yake nufi da wannan shi ne, uwanka yana da larura ta rayuwa, zai iya zamowa yana da wata bukata wadda za ka iya taimaka masa a kai. Daga cikin hakki na abota ko yanwantaka shi ne ka taimaka masa wajen bukatun da yake da larurar bukatarsa. shine yace an na fi amrin min umuri duniya ya taimaki dan uwansa wani al'amura na rayuwar duniya sai yace wa Allah ya bakhala alaihi kada yi masa ruwa kada yi masa ruwa ya kyautata masa mu'amala abin da yake ganin zai taimaka masa ya taimaka masa da shi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas ahabbu an-nasi ila Allah wanda Allah ya fi so a cikin mutane amfa'uhum linnas wanda ya fi amfa'urun shine farin ciki tudkhiluhu ala muslim da zaka shigar a zuciyar musulmi Allah yana son wannan aikin aw yakfi anhu kurba ko ka yaye wa musulmi wata damuwa aw yakbi anhu dainan ko musulmi ana bin sa bashi ka biya mai bashi aw yakfuru da anhu ju'an ko musulmi yana jin yunwa ka bashi abinci wannan yana cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda wannan hadisi ingantacce ya bayyana wani hadisi na abdullahi na abbas ne allah ya kara musu yadda shi ya rawaito wannan hadisi yana cewa wala an amshi ma akin fi hajatin ahabbu ilayya min an take fi hadha almasjid yace in taimaka in yi wa dan uwana yana da wata bukata in biya masa bukata in taimaka masa shi na fi so fiye da in yi itikafi a wannan masallaci yana nufin masallacin madina shaharan na wata guda ya ce wala an amshi ma akin fi hajjakin ɗan uwana yana da wata bukata in tsaya in taimaka masa in ga ya samu bukatarsa a habbu ilayya shi na fi so min an atakifa fiye da in yi itikafi mun san itikafi ne zama a masallaci na adadin kwanaki kana kwana kana yi ne kana ibada ya ce in je in yi in tafi da wani ɗanwa in taimaka masa kan wata bukata ya same ta shi na fi so fiye da in yi tikafi bi hadal masjid a wannan masallaci na madina yake ne shaharin wata guda to ka duba yadda ya bayyana a kima na taimakon ɗan uwanka kai dai ka san masallacin annabi in kai sallah guda ɗaya a ciki ba irin wadda za ka yi a wani wajen ba ne ladan da za ka samu to bare kuma ce kai itikafi kana sallah kana karatun qur'ani kana ibada to amma yake cewa da in je in taimaki dan uwana akan wata bukatar ta shi na fi so fiye da in yi itikafi a wannan masallaci wata guda dan ya nuna maka yana daga cikin ayyuka na alkhairi ka ba wa hawa da ikhwan in dan uwanka yana da wata bukata ka taimaka masa ya samu bukatarsa kuma da mun san hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda ma'aikin Allah yake cewa man nafasa an mu'minin kurbatan wanda ya yi wa mummuni wata damuwa nafasa Allah an kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Allah zai yaye masa damuwa ta lahira yace wa man yassara ala mu'sirin wanda ya yassare wa wani wanda yake cikin kunci yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai yassare masa duniya da lahira yace wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa yana taimakon ƴan uwansa to ka duba dai wannan wannan hadisin da yake bayyana in ka taimaki dan uwanka ladan da zaka samu ko manzo Allah yakan ce utu ujaru idan yan uwanku suna da bukata ku yi ceto ku yi shafa'a mana ku taimaka musu wajen samun bukatar su tu'jaru Allah sai ba ku lada ibn Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi ibn Abbas yace inna lillahi ibadan yastarihu an-nasu ilayhim akwai wasu bayan Allah da Allah ya sanya mutane suna samun taimako a wajensu har zukatun su kwanta su ji daɗi fi ka yi hawa ijiyin wajen taimakonsa akan bukatunsu wa iskari da alaihim da kuma faranta musu ciki sai ce ula'ika humul aminuna min azabi yau mai qiyamah ai kamar ya fassara wannan hadisi nan wannan fasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya da fasa Allah wa amma kurbatan min kurabi mai qiyamah kai wa dan wanka a duniya abin alkhairi kuma Allah ya biya maka naka a lahira ibn al-munkadir Allah ya masa rahama da aka tabbe shi ayyul a'mali afdal wani aiki ya falala sai yace idkhalu sururi ala al-mu'min kamar bi abin da Abdullahi da Abbas ya faɗa kuma hadisi ma ya tabbatar da wannan dama a'abdu an-nas ila Allah anfa'um lin-nas abinda Allah ya fi so ka taimaka 'yan uwanka ka faranta musu mutum yana da wata bukata yana ga ba zai iya ta ba ka shiga ka taimaka ya samu bukatar kai ma sai Allah ya biya maka ka bukatar kai ma sai Allah ya biya maka ka bukatar aka ce wa ibn munkadir ayyo ad-dunya ahabbu ilayk me kan so a wannan duniya me kan so a duniya qala sayti al-ifdalu ala al-ikhwan in yi wa dan uwa na falala masa wani abu da zai ji dadi ni shi na fi so a duniya in ji ibn al-munkadir wahab ibn al-munabbih yana cewa inna ahsanan nasi aishan wanda yafi jin daɗin rayuwa a duniyar nan yace man hasuna aishun nasi fi aishihi mutane mutumin da mutane suka ji daɗi a rayuwarsa rayuwarsa ta zama sila ta jin daɗin wasu zai taimaka wa mutane zai buɗe musu hanya zai faranta mu zai to wannan shi fi kowa alheri a cikin duniyar nan to in ka duba aka ce kuma shi fi kowa rashin alheri wanda ba za a taɓa samun alheri ta hanyarsa ba me amfaninsa ne amfanin ba za a taɓa samun alheri ya yi sila ya dalilin alherin wani ba wannan bai da amfani bai da amfani amma mutumin da yake mafi amfani wanda mutane suke amfanuwa da rayuwarsa ne wanda in babu shi mutane suke suke nuna alhini da damuwa ta kai dawa ne yana nan dawa ne yana nan to wannan shi fi kowa alheri yace wa inna min aladzil ladzati abin da yafi daɗi a rayuwar duniya al-ifdal wa al-ikhwan in ga na yi wa ɗan uwana falala na yi masa wani alkhairi na yi masa wani abin da zai farin ciki ɗan uwana musamman wani malami cikin malamai ya wallafa littafi sunan shi kitabu kawa abin nan kaza wa awa ibn ya kama ganganu na magabata hadisai da maganganu sahabbai da tabi'a da kawai littafin sunan shi biyan bukata ƴan uwa kaza wa awa ibn ikwa dan ya nuna maka cewa kai wa ƴan uwanka alheri to alherin dawa kanka yake yi saboda za ka samu kyakkyawan ambato a rayuwarka ta duniya kuma zai je ka an lahira shi ne waje allin lisanin sidqin fil akhirin yanzu annabi ibrahim yana ina shekara nawa da ya bar duniya eh amma har a tashi kiyama kowa sai yake jingina kansa da shi saboda alherin da yake tare da shi to ka zama irin haka wanda kowa yana so a ce shi naka ne saboda alherin to ya kawo yace yana daga cikin hacce na ƴan uwa shine ومنها التسارع إلى قضاء حاجة رافئها إليك daga cikin ladubba na abota da yan wantaka da zaman tare at gaggawa ila qada'i hajati rafi'iha ilayka wajen biyan bukatar wanda ine mu bukata a wajen ka. inda yayi rafi al-abin haja ya isan maka ta ga bukata ta to yi kokari ka ga ka taimaka masa ya kauli Ja'far al-Sadiq Ja'far al-Sadiq Allah ya masa rama daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullah yake cewa inni la usari ila qada'i hawaiji al ikhwani ti ni fa ina gaggawa in ga cewa ɗan uwana abinda suke bukata na alkhairi ne musu shi makafata an yastaghna wa anni dan kada ina tsoron kada a waye garci ba sa bukata ta makafata an saba na anni saboda kar a waye gari wata rana a ce wannan an yi magana sai a ah, to da shi da babu duk ɗaya ne in an ce maka da kai da babu duk ɗaya ne kusa ka kowa asara a duniya ka da amfani kenan yace ba na so yan uwana su nemi taimako a wajena wata bukata ban yi gaggawa in musu ba saboda me kada su wada suke ba sa bukata ta sai wani a kyale shi kawai kyale wani saboda an san cewa ba ka da wani alkhairi ka taimaka kowa sai ka ga mutane sun wadatu da kai ma'ana ba ruwansu sun ai wanda ake zuwa wajen su shine mai alkhairi shine duk inda yake ana ban sayo amma wanda bai da alheri ma zai je sa kai ne da shi Jafar as Allah Allah masa rahama yake cewa inni la sa'ala usadu ila qada'i hawaji al-ikhwan makhafata an yastaghna anni bi radd iyahum in nalika kurasu in suka zo in ce a'a babu a'a ba zan iya ba to wannan sai zama ɗan uwa ba wanda yake so ya zo kusa da kai dan baka da wani amfani ga mutane amma kana da alheri mutane suna kyauta maka zato in an zo za ka yi abin da za ka iya yi in kana da hali ka taimaka to wannan kafi kowa alheri a cikin mutane wa kala min munkadir ibn munkadir yake ta lam yakun min Allah illa qada'i hawaji na kwa yanzu aikin da za ka yi wa Allah ka nemi kusanci da Allah ba abin da ya rage in ba biyan bukatar yan uwa bai ta to yanzu ne zan yi ne nemi yardar Allah wanda ya wuce yan uwana in ga na taimaka musu bukatunsu na biya musu bukatun yace ba abin da ya rage min aikin da zan nemi kusanci da zuwa ga Allah fiye da haka fiye da haka saboda haka yana daga cikin ayyuka na alkhairi ka zama mai taimaka yan uwanka cikin abin da zaka iya cikin abin da bai gagare ka ba kana faranta musu kai ma sai Allah ya faranta maka sai ta ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu sharadi ne muddin kana shiga harkar yan uwa kana taimaka kai ma Allah zai shiga harkar ya taimaka maka to kaga abin da ya kamata mu rika tunawa kenan kullum in kai alheri karka tuna wani kakewa a ka rika tuna cewa kanka kakewa mun duk alheri sai ya ga maka duk alheri in kai sai ya ga maka natija sakamakon sai ya ga maka to kaga wannan inda muna iya irin tuna wannan to kuma sai mu yawaita alheri dan me dan mun san ummin mu ma za mu samu sakayya duniya da lahira malai yace mushahadatu al-ikhwan yana cikin ladubba na zaman tare da yan wantaka mushahadatul ikhwan yace ma'ana mushahadatul ikhwan shine kasancewar tuna yan uwa da rashin mantawa da kau da kai ga barinsu saboda wannan mun karanta shi a baya ma amma dai ya tashi shi ga ana wato wani abu kuna tare da mutum tsawon lokaci an tashi ana tun yarinta ana makotaka ana unguwa to kuma wata kila sai aure bar unguwar sai kuma wani waje kaga yanzu in ba dalili ya kashi unguwar ma ba za a gan ba to wani fa sai zama da boka da kai da shi kenan ya ba unguwa shi kenan sai kamar ba a taɓa zama tare wani kuma gari ya raba ku wani kuma matsayi ya raba ko da kuna waje daya. kai ya samu wani matsayi shi kenan sai ka ga yanzu gaba daya kun zama babu wata alaka tsakanin da juna to wannan kuma ba ba ɗabi'a ce mai kyau ba ba ɗabi'a ce mai kyau musulunci yana so idan kuna da yan uwa kuna da abokan arziki kuna da aminai wani dalili kada ya raba ku ka rika tunawa da juna ka rika halarto yan uwanka kana tana su wannan shi ke nuna karantinka shi ke nuna kai mutum ne karimi mutumin kirki amma duk wanda idan wani dalili ya shiga tsakaninka zai yanke to kaga wannan ai ba dan uwa bane ba aboki bane kuma da yawa hakan na faruwa nawa yan uwa da muka rabu da su kamar ba mu taba zama da su ba kuma muna gari daya wata girma inda ta ba yawa amma kawai dai kuma an taso tare an yi wasa tare an je makaranta tare amma yanzu kuma shi kenan in aka ga juna ma kamar irin abin nan kamar ba a taɓa haɗuwa da juna ba to wannan ba ɗabi'a ce mai kyau wasu mutane haka suke suna ƙara samun bambancin watakila matsayi suna ƙara nisantar mutane saboda suna jin su yanzu na musamman ne su yanzu ai ba irin da ba ne to wannan ba mutanen kirki bane ba ba masu ɗabi'a makarimul akhlaq bane shine ma nake min ha daga cikin ladubba Allah yunsiyaka bu'du dari karamal ahdi daga cikin ladubba da ya kamata mu kiyaye tsakanin da ƴan uwanmu shine Allah yunsiyaka bu'du dari nisa na gida saboda misali an kaura an bar waje an kuma wani wajen wannan kada imantar da kai karamal ahdi alkawari na baya wanda kuke na karamci wanda ya haɗa ku da yan uwantaka abota zama na mutunci zama na alkhairi kar ka manta dan kawai ga da dar ma'ana gida yayi nesa ka tashi ka koma can kar ya zama an yanke gaba daya a kan ayi wannan ba musulunci bane musulunci kana tana za ka yi niki gari ka zo unguwa musamman jifa jifa ka zo ai ka zo ga yan uwanka da anan kake da anan yan uwanka suke da anan ku yi a zo a gaggaisa da yan uwa a yi zumunci saboda mai saboda ba ka manta ke ce shi yasa ke karamul ahli zamani na baya da aka haɗu aka yi zama na alheri zama na alheri zama na mutunci wannan zuwa ila mushahadatul ikhwan yace kai kokari ka zamo kana kokarin halarta yan uwanka a kowane lokaci kada kai nesa da su kada kai nesa da su qala ibn al-anbari ibn lambari yake cewa min karamin rajuli yana daga cikin karamci na mutum yana daga cikin karamci na mutum haninuhu ila autanihi ya rika hanin shine wato bi a zuci me ake cewa da Hausa akwai kalmar da ake faɗa a Hausa ya zamo kana tuna garinku ƴan uwanka gidanku kewa shine hanin shine kewa ka rika jin abun a ranka bi ake fita ya ji huta ka san lokaci za ka ce waje wani wajen ma kaura inda ma ya fi inda ka taso kaza da kaza amma duk da haka dai shi dai gidan nan baka manta da shi to alama kai mutumin kirki ne saboda ai nan aka haife ka anan ka taso anan ka ci arziki ka zama mutum to ai bai kamata a ce kuma baka kewar yan uwanka da gidanku da garinku in kai haka kai ba kare ni bane kai butuli ne yayi eh, kwarai da gaske kwa dan kawai a ƙauyen da ka taso a garinku a nan aka yi wasa a nan ka yi karatu a nan ka yi wane ne amma yanzu ka girma ka shigo birni shi nan ka yanke kai yanzu ka zama dan birni masha Allah a ba wannan ai bitulu sunan ka wallahi kai yanzu a garin da ka ci ka sha aka yi maka duk abin da za a yi a nan aka binne cibiyar ka kuma duk alherin duniya ka samu daga nan ne tushen da ka ginu ka amma kai sai ka rena gida kai yanzu ai ka zama ka zama dan GRA saura ta yanzu ba ruwanka da cunkoso da irin ba ne amma ka manta nan ka taso fa nan ne asalinka kawai dai Allah ne maka abin nan ka dan samu zanci wannan ai kaga kai ba mutumin kirki ba mutumin kirki yana tuna yan uwansa yana tuna garinsa yana tuna gidansa yana tuna abokan arziki yana tuna makota yana tuna baya mantawa yakan yi kewa in ya tuna ya ce min karamin rajul ke sa laraba suke da waƙe za ka yi suna waƙe wajen nuna kewa na gidajensu na garuruwan su ba ta mantawa sukan yi abin nan a zuci suna tuna masoya da abokan arziki amma mai ko dama yana haka shi kenan shi yanzu ya ci gaba saboda haka ba ruwan shi da kai da Allah irin waɗancan mutane ya ci gaba masha Allah saboda haka shi yanzu ya fi ya fi kowa amma ba a nan aka binne cibiyarsa ba a nan ya ci arziki ya taso aka yi abin da za a yi amma kawai dan yanzu ya samu matsayi shi kenan ya manta ya daina gida yace min karamin rajuli animuhu ila utani wa shauquhu ila ikhwani da kuma shauki wasu ga yan uwa ya rika sana yan uwa kai ina kowa na da tare muka yi abin nan firamare da tare muka yi makaranta allo da tare muka yi islamiyya da tare muka yi wasan bal da tare muka yi kaza kaza yana yana kewar yan uwa to kaga wannan mutum ne wanda yake karimi baya mantawa da yan uwansa da asalinsa baya mantawa da yan uwansa da da asalinsa wannan yana daga cikin karamci yana daga cikin karamci yana daga cikin ɗabi'a mai kyau kawai don abin nan ɗinka likafa ka yi gaba shi kenan sai ka rena na baya a wannan kai ba mutumin kirki ba kana girmama yan uwan kana girmama mutanen garin kamar wata lalatacciya da ake ta debate akan ta wata eh, lalatacciya bi ma'anar kalima kuwa irin wanda iyayenta suka kawar zuwa ingila sai ta samu jinsiya ta ingila wata ana ta magana ta ga wanda yake irin bin harka ta zamani social media wayan yanzu ta shiga wai ita ta samu wai ita shugaban jam'iyya ce ma yanzu a ingila fa eh, biyar da ce amma ba ta da aiki sai zagin najeriya sai aibanta najeriya ba ta da aiki kuma ka samu mamaki rannan ta fito tana wai ita nuna kila-kila ita baturiya ce wallahi wani bature ya tashi ya mata ya tuzarta ta ya tuzarta ta wallahi a majalisa ya tuzarta ta ya ce kada wasu mutane irin wanda suka bakin haure su zo suna jin cewa su fa wallahi malam ya zarta ta wallahi malam ne to kaga Allah da hikimarsa ita tana ta zage dan kawai ita yanzu ta zama ingila bai rabi ya ce ba kuma sunanta ba har da abin nan din kashin yarbanci a ce har yanzu amma ba ta da aiki sai zagin Najeriya wallahi malam baturan nan ya tashi ya ce saboda ta zaƙe ita kawai baturiya ce wai ka samun take cewa wai duk wanda ya zo turai ya zo ingila su kasar su wai ingila kawai kasar su wai dole ne wai ya zama duk al'adunsa ya zama irin na turawa irin nasu yanzu ke wai turai ya ce baka kirin faga tara ya afirka wai hadda cewa wai duk wanda ya zo dole ne ya mai da rayuwarsa irin ta turawa irin tasu shi ne ya tashi kuma ya yi abin da ɗinta shi ka gani saboda duk abin da za ta yi ba ba turiya ba ce baka fata ce kuma duk asalinka sunanka ma da kanshin afirka ce amma wai ita yanzu ai kasa ce ta zama shugaban ma jami'a ingila so suna wasu abubuwa kaga wannan ai mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne asalin ki kawai baki da aiki sai tozarta asalin ki wannan ba mutanen kirki ba ne mal ce saunu sama saunu saunu sam'i wal lisan daga cikin ladubba na in wantaka akwai tsare ji da kuma harshe tsare ji da harshe me yake nufi da saun a sama wal lisan yana magana ne akan in kana da ɗan uwa ko aboki to ya ne saun asan min an yusmi a akahu illal khaira ka tsare jin dan uwanka kada ka ji yadda shi sai abin da yake na alkhairi ka tsare jin dan uwanka kar ka ji yadda shi sai abin da yake na alkhairi wa saun al lisan tsare harshe ala Allah yanfika anil akhi illa bil khairi kada ka saki harshen ka gama dan uwanka sai a cikin alkhairi ka tsare jinka kada ka bari wato dan uwanka ya ji wani abu daga gare ka sai alheri sannan kada ka saki harshenka akan dan uwanka sai abin da yake na alkhairi sai abin da yake na alkhairi Jamaluddin Al-Qasimi Allah ya masa rahama yake cewa al-ukhuwa kama taktabi sukut an al-makari taktabi aidan an-nutq bil mahab yace al-ukhuwa dan uwantaka kama taktabi sukut an al-makari kamar yadda yake wajibi ne ka tsare inda akwai uwantaka ta gaske to taktabi as-sukut an al-makari kai shiru ga barin faɗin abin da ɗan uwanka zai ji wanda ba zai ji daɗi ba kar yi duk abin da ɗan uwanka zai ji wanda ba zai ji daɗi ba kada ka yi. al'ukuwa kama taktabi as-sukut anil makarih kamar yadda yan uwantaka take hukunta cewa kar ka tsare wato bakinka kada ka yi magana ɗan uwanka ya ji wani abin da baya so da gare ka ta fari aizan yuntubil bilmahar, kuma ana so ya zama duk abin da za ka faɗa ka faɗa abin da ɗan uwanka zai ji daɗi ya yi farin ciki kar ka faɗa abin da zai ji ya ji ba daɗi bal huwa akhassu bil ukhuwa yace wannan ɗabi'ar ma ai ta fi keɓantuwa da ɗan uwa da ɗan uwansa in dai ɗan uwanka ne to yi kokari iyayenka kada ka faɗa abin da zai ji ba daɗi kuma ka faɗa abin da zai ji daɗi yace wa akhassu bil ukhuwa fa alaihi bisa wannan an ya tawaddada ilaihi bi lisani yi kokari ka nemi soyayya dan uwanka da harshenka ka zai faɗa maka rika faɗa masa abin da zai ji daɗi domin ya soka domin duk wanda zai gaya ma alheri zaka so shi zaka so shi in zai maka addu'a ta alheri ya gaya maka wani ta alheri, kullun alheri zaka ji a wajen zaka so shi saboda haka fa alaihi an yatawaddada ilaihi bi lisani yayi da abin da zai yi ga dan uwansa wanda zai ja dan uwansa a jiki da harshe wajen gaya masa kalma mai daɗi wa sai fi ahwalihi ya bibi halin da yake ciki allati yuhibbu an yutafakkada fiha wanda dan uwan ba zai damu ba in kai tambaya akan wannan ka bibiye shi ka su'ali an aridin in arada wa izharu shughl alqalb bi sababihi wato wai dan eh, uwanka ya ga cewa a ranka ka damu da shi kana ta ina ko wani ah wani ya aka kwana biyu ban ganka a makaranta ba kwana biyu ban ga lafiya dai ba ka zo kasuwa ba ko kuma abin nan tafiya kaiwa ka nuna dan ka rika wa dan uwanka abin da zai ji ka damu da shi cewa shagulu kal yani bi sababihi zuciyar ka ta shagala da shi wastifa al'afiya fihi wa kaza jumlata ahwalihi allati yakrahuha haka duk abin da dan uwanka yake ki na halin da yake ciki yambaghi an yuzhira bil lisani wa fa'ali karahatiha ka nuna da harshen ka cewa kai ma baka ji daɗi ba duk abin da ya samu ɗan uwanka na rashin jin daɗi yi kokari ka nuna rashin jin daɗi wannan sai ɗan uwanka ya ga cewa to wannan ai yana ƙaunata in alheri ya same shi gashi ne mun murna yana in kuma abu mai daɗi ya same ka ya nuna damuwa kamar shi ya shi ya samu to sai ɗan uwan sai a to wannan lalle yana ƙaunata to ai alamar ƙauna kenan dama alamar ƙauna kenan dama sai yake cewa وجملة أهواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها ده أبن ديك أن وانك يسا ما أبن فرنشيكي كتايا شمرنا يتي فمعنى الأخوة حقيقة معنى الأم وانتكى المساهمة في السراء والضراء tarayya a cikin farin ciki da bakin ciki ya abin ya samu dan na farinciki, yi kokari ka tilasta wa ranka ka taya shi farin ciki kai ma ka ji daɗi ya ya sami na sharri ka ji ba daɗi to wannan shine alama ta yan uwantaka ta hakika wa min zalika daga wannan ladabi na in wantaka an tad'uhu bi ahdi asma'i ilayhi in yana da sunan da yafi so a kira shi ka kira shi da wannan sunan in yana da wani suna da yake so ka fahimci an kira shi yana jin daɗi ka kira shi da irin wannan sunan fi ghaibati wa hudurihi ko baya nan ko yana nan kar kai masa in yana nan kai in baya nan kuma kawai ka ce abin nan a ga babu girmamawa wannan ya nuna kamar akwai nau'i na munafurci kala umar sai na umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa talatin abubuwa uku na laka a akhika yana tsarkake maka kauna dan uwanka sa dan uwanka ya kaunace ka sai ya ce an tusallima alaihi idan idza laqitahu awwalan in ka gamu da shi yi maza ka fara yi masa sallama wato kamar kana nuna haba haba da shi ke wato da biyar ɗan adam haka take duk wanda yake nuna yana abin nan kai sai ga shi ne yake kaunar wanda kuma dama ba ruwan shi da kai sai ga ka fahimci cewa nan shi ba ma kauna ka yake ya ce wa tuwassa lahu fil majlis in aka zo wajen zama yana zuwa ka buɗa masa ka kira shi ya zo ya zauna kamar kana so ya zauna inda ke kana buɗa masa sai ga ce a ah, wannan yana kauna sai ya ce wa tad'uhu bi abdi asma ilaihi ka kira shi da sunan da ya fi so a kira shi wa min zalika daga cikin a wannan saunin lisan din ko da yake a san wal lisan yake min zalika an tusni alaihi bima ta'rif mahasin awalihi min mahasin awalihi idan ka eh, yana da ayyukan alkhairi ka rika yaba masa in yi abin alheri wane yi kaza kana yaba masa sai ke cewa ah, wa kadhalika sana ala auladihi wa ahlihi sannan ka rika yaban ƴaƴansa ko kuma iyalansa cikin alheri yace fa inna zalika min a'zami al-asbab fi jalb al-mahabba yana cikin manyan abin da ke janyo kauna tsakanin mutane saboda ya rika jin alheri daga gare ka ko a yan kana nan ko ba ka nan cika wani ko ina ya banka wani ko ina ce aka zaga mai wani ce ka yi ce wannan a ranka zaka je to wannan nan kauna ta yake sai ya bona yake in ya zauna ko ba na nan to kaga ya nuna kenan ba zai ji wani sharri da za a ce wani ya aibanta ka in ka ji wannan to za ka ga akwai matsala ka ce ah, to kuma menene wani zai ce ya rika faɗan maganar da ba haka ba a bayana Eh, yanzu da aka ce kake faɗa ai kasan babu kauna ce mutumin da zai rika aibata ka ko ya faɗi abin nan ɗinka in baka a bayan idanka wannan kaga zai sa ka ji baka kaunarsa saboda ai zaka ji bata ka yake zaka ji a gani to saboda haka shine malam yake nufi cewa dan uwanka kada ya ji abin da yake ba alheri ba daga gare ka ya ji alheri a kullun daga gare ka ya ji alheri a kullun daga gare ka shine yace wa min ha daga cikin labibban sauni sami an sama'il qabih tsare ji ga barin jin mummuna ga wani ɗan uwanka kada ka bari ɗan uwanka ya ji ka ambace shi da wani abu mara kyau yi ƙoƙari ka ambace shi da alkhairi kawai shari kuma ko ka sani kai ne ka kame bakinka ka kame bakinka ka san kamar da muke tanana ta mutane mun suna da ɗabi'u marasa kyau sai mutum ya wani abu shi ya ɗauka kamar abu amma kuma hakikanin gaskiya sai ga aibi ne sai ga aibi ne yanzu misali menene yanzu a matsayina na mutum ba lawayar da za su sa ba zan bi misali iborod misali da karfe goma ko tara in je wata bukata hanya ce fa da ake fita a je wani wajen hanya ce da in na bi sabon gari zan fita in tafi a brigade zan fita in tafi wata rana yan kaba zan fita in tafi na salawa hanya ce ko ba haka ba kuma larura ina tunani ina zan bi dan samu sauki kaza kaza dan adam amma shi kenan kawai sai ka ce ah jiya ko karfe goma na ga malam abin na a ibarat sai dan ka gan shi a iwar shi kenan sai sai don kake rufe kenan ba daɗi ba ka sai inda zai ba kuma faɗar wannan kawai da kake mu a wajen mu <laughs> ko ce wanda ya fitar da wannan ko ne ba zai da wata dabara a sabon gari bai kenan ko al'adar mu an ce an gaba ta a wajen kaga abu ne wanda yake na na zargi na aibanta wa mai a ciki to dan adam shi kenan bai da uzuri shi a rayuwarsa ba zai wani ina ruwanka dan ka gano shi abin nan me me sai ka faɗa to me na faɗa wai me yasa ne komai sai mun faɗa ne wai komai sai an faɗa kuma ba dole ba bukata a faɗa ba bukata a faɗa amma shi kenan komai da sai mun faɗa ba komai sai mun faɗa kuma ba tambayar ka aka yi ba kai dai ka bukata ka dai ka faɗa kuma faɗar da za ka yi ba dole ya zama abin yabo ba ne ba zai iya zamowa wani abin zargi ne zai zama wani abin abin nan na ga na ga malam wani a gidan gwamna ko gidan sanata ko to don ya je gidan sanata ko shi kenan shi a rayuwarsa ba zai shi bai da hanzari sai za ka yi ga gaishe to eh kawai shi kulle a <laughs> kulle a masallaci kawai don ya je gidan gwamna ko gidan sanata ko ka gaishe da ka gawa ne malam wani da wannan ko na gawa to ina ruwanka ne ne za dan ka sai ne ka san uzurin eh baka san abin da ya hada su ba baka san uzu shi nan ya zama aini kawai kuma yanzu wani lokaci ko an ma tilasta duk mai wata alaka da abin da ba saboda bai harka ba ne, ta ya shiga uku wallahi wallahi wata yana je sabon gari wani ya dube ya ce ka ku yi kama da abin nan limamin gana kai kai ka kare sai ko ce kare sai ce yawa wallahi sai da aiki ne ba zai ba zai je kasuwa ba ba zai je kasuwa <laughs> wallahi ba na kan sai shi shi ba ya sai yanzu shi zai ta tashi kasuwa a cikin da ba adam bane ba suke <laughs> ta mamaki to akwai abin da ba a bukata in ka faɗa me ya riba ka a na ɗan uwanka babu dalili amma komai sai mun faɗa saboda ɗan adam tunda kaga ba zai shagaltar da harshensa da zikiri da salati da karatun qur'ani da a yana tunanin kawai zai zauna duk abin da ya zama akai zai faɗa kuma wannan ba abin kirki bane ba ba yan sai ku fa aka ce min qawlin illa ladayhi duk abin da ka faɗa shi a rubuta kuma zaka faɗi magana amma Allah ya san zuciyarka ai ka san wani zai faɗa kamar ba abin amma Allah ya san me kake nishi in ma so kake ka ba su dan uwanka ne kuma me dai Allah ya sani kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka to me a ciki me yasa sai ka faɗa eh, na ruwanka kawai bakin ka shiru kawai ka zan shi ba ruwanka wannan ruwansa baka san ma uzurinsa ba asir ko ba ka ba saboda haka mutum ya tsare abin nan gabarin ambatan yan uwansa da abin da yake ganin abin zargi ne abin zargi ne ba daidai ne ba daidai ne wa min hasawun asijin ka kad ɗan uwanka ya ji mummuna da gare ka san an nutuqihi ka tsere harshen ka gabarin faɗa abin da yake na aibi faqad qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya faɗa ya qulu Allahu azza wa jalla hadisin amma yana da rauni kamar yadda an ka duba takhriji za ga hadisin yana da rauni amma ya jingina ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu azza wa jalla wannan hadisi ne kudusi yana cewa Allah ta'ala ya ce ainal ladina kanu yunazzihuna asma'ahum anil khana a ranar alkiyama Allah zai ce ina waɗannan da suke tsare jin su gabarin jin mummunar magana usmi'uhum al-yawma hamdi a yau zan jiyar da su yabona wa sana'a alayya da kuma yabo gare ni ba za ka ji abin da yake la yasma'una fiha lagwan illa salaman wa lahum fiha rizquhum wa lahum rizquhum fiha to ka gani a gidan aljanna shine inda ba za ka ji wata magana mara daɗi ba to so ake ka zauna wata aljanna a duniyar ma kada ka bar faɗi magana da ɗan uwanka ba zai ji daɗi ba in ya ji a'a kullum maganarka ta zamo alheri ne an gane ku shi yasa yace wali ba'dihim haka ne ku wasu masu hikima suna cewa ta harrami na turuki ausafaha wa khalli an al-mawdi' al-mushtabih yace taharra min at turuki ausafaha ka bi hanya matsakaiciya ka taharri ta harri ma'ana ka kirdaji hanyar ta ce ita ce wasaf matsakaiciya kuma an ce wasat yana daukan ma'anoni da yawa yace wa khalli an mawda'il mushtabah ka kauda kada ka je ma'ana ka nisanci waje na tuhuma mawda al mushtabah wajen da yake akwai ishtibahi akwai akwai rikici a wajen wa sam'uka sun an sama'il qabi jinka ka tsare kar ka bari ka je mummuna ka saunin lisani an nutqi bi kamar yadda zaka tsare harshen ka ka barin faɗan mummuna fa innaka domin kai inda istima'il qabihi in ka saki kunnan ka kana jin mummuna to shariku liqa'ili ka zama abokin tarayya ga mai faɗan mummuna fantabe ka faɗaka ina gaya maka idan wani yazo yana zagin wani ko yana aibanta wani kuma ka saki kunnan ka kana ji baka ce kala ba to da kai da shi sunan ku daya abin da yake ka yarda kenan saboda an ce a sokoto ridan ka yarda da abin da yake faɗa kenan amma in ko baka yarda ba yana faɗa ka ce bi sama kul tun da wannan magana taka ka daina da Allah sai da wannan magana ya za ka riga faɗan mutum ka ce ya yi kaza bai ka ina ruwanka da shi kuma in kana so kai masa nasiha ne ka je ka same shi mana kuma in abin da ya ba daidai ba ne ka je ka gaya mana gyara mai sai ka zo kana gaya mana mu me za mu ka daina wannan magana fa kam az'aj al-hirs min talibin fa wafa al fi matalabi yace fa kam az'aj al-hirs da yawa kwadaye az'aj yana ƙuntatawa min talibin mai nemarsa wa wanda yake da kwadaye akan neman wani abu zai samu ga kwaɗayi amma idan Allah bai rubuta masa samun abin ba haka zai ta wahala Kowa maniya ta fi matsalabi har mutuwa ta cin masa bai samu bukatar sa ba ma'ana kar ka kwallafa rai akan abin da kana ganin dole sai ka samu a'a ita duniya kowa da abin da Allah ya rubuta masa idan ka kwallafa rai ka ce dole sai kai kaza to a ƙarshe kai zaka cutu kai zaka cutu ka sa kanka a cikin damuwa saboda haka yace ka faɗaka karka az'aja zuciyarka ka damu ka damu zuciyarka da wani abin da a ƙarshe ba dole ka samu ba har mutuwa ma cikin maka ba za ka samu abu to kai ka zama mai haƙuri kuma abin da yake hannunka shine a ta bakin bahaushe abin nan kwai a me aka ce a a baka ko ya fi eh to abin da ka samu ba shine naka ba saboda haka gode wa Allah a nan da yana gaya mana ne kiyaye ji kar ka bari ka je da dan wanka abin da zai dame shi ko kai ka ji ana aibata dan wanka ko ka faɗa ba daidai bane mala'i yace raddul jawab daga cikin ah, ladubba na yan uwantaka idan dan uwanka yayi maka sallama ka amsa masa raddu aljawab in ya aiko maka da wasiƙa ka ba shi amsa ka kai masa jawabi raddu jawab wato wannan abin mamaki wani lokaci kamar da nake faɗa wani abubuwan idan so yanzu kaga wannan idan ka duba yaushe rayu shi Eh, yanzu rabansa da duniya wannan bawan Allah tun shekara ta 988 yanzu muna 1400 kaga 900 yanzu da 80 kaga zai na shekara a ƙasa 100 wajen shida almost 600 kusan yana ƙasa amma ka zai shekara 600 ba aidewa yawa ko ba haka ba amma idan ana faɗo wani abu mun sai mu ga kuma ya dace da irin rayuwarmu yanzu misali ya ce raddul jawab daga cikin abin nan ladubba na yin wantaka kyautata yin wantaka ne 'yan ɗan uwanka yi maka magana ka shi amsa in yi ko maka da wasiƙa ka amsa masa wasiƙar ka san ba abin da yake takaita mutum irin ka yi masa text ka bai amsa ba Ka yi masa text ka bai amsa ba wanda zai amsa sai ce ai ba da lokacin da zai amsa maka kenan dama baka cikin harkar sa kai ya nuna ba ruwan shi da kai amma inda ya damu da kai kana yi masa abin nan zai mai zai amsa maka shi yasa a raddin jawab yana cin abin da yake za ga magabata suna bashi muhimmanci yace a tawasul da kitab ma'ana kokarin in dan uwanka ya aika maka wasiƙa kai ma kai mai masa da amsa ko yi maka magana ka mai masa da amsa musamman mu yanzu kaga mutum yana iya aiko mutum magana irin tawasul ko ta wannan wani abu social media to ka bashi amsa yana nuna kana kana da kulawa gare shi kenan an gane ko amma ta turo maka sakonni kai gum that means ba ruwanka da shi ke an fahimta Ke ne ke cewa tawasul bi kitab mai yuhsin al alaqa bain al wal asdiqa mutum ya ba ya aiko maka da tambaya ko ya aiko maka da magana ka bashi amsa yana cin abin da yake kara dankon in wantaka da abota yace fa kama anna ziyara min umuri lati la azimul athari fil haya al ijtimaiya kamar yadda misali ziyara take da tasiri ziyara tana da tasiri yayin mutum ya nuko gari ya taho a unguwa ya taho wajenka a zo a gaisa ka ce wallahi wajen kawai na zo in ga lafiyar ka mu gaisa na ga kwana biyu ba mu haɗu ba kuma ko ni tafiya na ga kaza kaza ba na ganin ka kaza zo ce bari mu gaisa kawai wallahi abin da ya kani kenan to Allah ta'ala ya kara lafiya ya juya ce ka je ya taho daga nesa musamman dan ya gaida ni ya ji lafiya ta kaga ya nuna me ya damu da kai kenan wato abin da ake so mu zama ƴan uwa mu damu da juna ba wai cewa mutum kai ka ji kai wai ka kawo da su da kanka ba wannan ɗabi'a ce ba ta musulunci ba ɗabi'a ce ba ta musulunci ba kuma ma kaga annabi sallallahu da girman matsayinsa yakan tashi je ziyara gidan sa ko ba zuwa ka duba dai matsayin girman matsayinsa ne amma zai yi sallama a gidan har ma wani lokaci ma gidan ma za ga gidan tsohuwa ce ko gidan wani sahabi ma har ya jira shi har ya zo ya ga manzon Allah ya zo gidana ya kake ji kai yanzu Allah ka suranta a ce annabi ya zo gidanka ya kake ji ai ma masha Allah kai kan ai za ka ji kai a duniya ma wa yake ka ha to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga matsayin sa a zamanin sa tun za a ce kana da wani matsayi ka zo ka je ziyara gidan dan uwanka matsalar da sai inda bambancin matsayi idan shi babba ne kai kana ga matsayin to in ka je shi ba zai dauki abin amma aka sifa idan kai ne babba shi kuma shi ne karami misali ka je masa ziyara ai zai ji daɗi to saboda haka wannan yana cikin abubuwa na wanda yake ƙara yan uwantaka da kusanci da juna shi ne ke magana kan a tawassul da ba ma'ana mutum ya ya aiko maka da magana ka ma'ana kamar wasiƙa ka tura masa da amsa ka tura masa da amsa za ka da magabata da yawa sukan tura ɗan uwansu takarda ta nasiha sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su za ka ga in kana karatu za ga an ce arsala fulan ila fulan yani ko yusiyi ko abin nan za ga wani ya tura wani takarda ta wasiƙa ya nemi masa nasiha ko ya nemi masa jaji ko ya nemi masa a an kana karatu za ga irin wannan daga tun daga zamanin sahabbai musamman su tura almajiran su tura wa su duk ana yin wannan an gane ku to ne mala yake cewa wa min ha daga cikin ladubba na yan uwantaka da abota abin da ke ƙara yan uwantaka da kuma abota almubadara fil jawabi an kitabil akhi kai gaggawa mubadara ka ba da amsa in dan uwanka ya aiko maka da wasiƙa in dan wanka ya maka da wasiƙa kai maza ka bashi amsa wa tark at-tafsir fi kuma kada kai tafsiri ma'ana ka kasa ka kai banza da shi kar yi haka قال ابن Abbas عبد da Abbas عباس الله قال مس yadda yake cewa inni la ara li radd al-jawab haqqan ni ina gani in mutum ya turo min takarda ko ya turo min wasiƙa ina ga mayan masa da amsa wajibi ne hakki ne kama ara li radd jawab salami ina ganin didi yake da wanda ya min sallama yayin sallama ka ainihin san akwai nasi ko fara wata wannan sunna ce musta'abba amma mai da ita fa wajibi ne mutum ya muka sallama dole ka amsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in baka amsa wanda ya fi ka alkhairi zai amsa sune mala'iku an gane ko to sai ne Abdullahi na Abbas yake ta shi yana ganin idan dan uwanka ya aiko maka da wasiƙa ka bashi amsa wajibi ne daidai da amsa sallama daidai da amsa shi yasa wasu malamai suke magana cewa yanzu a zamani na waya din nan idan mutum ya maka waya yace assalamu alaikum to dole ka amsa wa alaikum assalamu wa rahmatullah kamar ya gamu da kai ne ce ma assalamu alaikum ko ya rubuto maka a text assalamu alaikum dole ka bada amsa wa alaikum assalam kafin kai masa ka amsa sallamar wannan baya nuna dan baya nan ko kuma dan a rubuce ne ba ba ta da hakki sallamar a ai yayi maka sallama kuma ba mai da sallama wannan wajibi ne kamar yin masa kuma da yawa daga cikin mutane ba sa damuwa da irin wannan Shamsuddin ibn muslih Allah ya masa rahama a littafinsa al'adab a shariiyya yake cewa wannan magana da Ibn Abbas ya faɗa cewa yana ganin ba wa ɗan amsa in ya rubuto maka takarda wasiƙa wajibi ne kamar mai da sallama ce wa huwa al-mahfuzu a Ibn Abbas wannan an tabbatacce ne daga Abdullahi ibn Abbas ya faɗi wannan magana ya ce wa huwa kamakal shi malamin ya ce kuma ni ina ganin abin da ya faɗa haka ne وهو كما قال جي شمس الدين ابن مفلح Abdullahi da Abbas ya faɗa ni ina ganin haka ne shi ma ya ya tafi akan wannan magana sai annan wanka ya rubuto maka wasiqa wajibi ne kamar yayin masa da amsa ba ka kyale shi ka abin nan ba yace wa qawlus aw qawlus la qawlu sahabi لا يصح خلافه عن صحابي معمول به ويتوجه قلبه استحبابا ويتوجه في الوجوب ما al hadiyya yace wa يتي ورد kalimatin tayyiba wa nahwi dhalika wa amma in afza ku zalika idan rashin amsa wasiƙar ya kai ga so ubannin yi maka mummunan zato wa kayi adawatin ko ya haifar da wata adawa tsakaninka da dan uwanka domin wani lokaci mutum zai ji kawai in ya rubuta baka amsa ba ya rubuta baka amsa ba sai ya me sai ta ah, to a wannan dan ba ma abin nan sai ya yanki alaka da kai ya yanki ya daina kula ka ya daina maka to kaga wannan kuma an samu me mummunan zato an samu abin nan abin nan yanke zumunci an gane ko an samu wani alamar kamar wani nau'i na adawa cewa wane a tun haka ne shi ma sai shi dan ya zuga shi cewa ne ko ba kauna ka yake ba ganin ma baya kula kan kuma kai abin nan ka aika masa da ko sallama ko magana baya amsa to in haka ne ina gwana da shi wannan aikin shi ɗan kenan ta to tun da ba zai kula ni ba ni ma kuma ga ya kamata ya bada amsa domin me domin wannan ke nuna cewa ɗan uwanka ne ya yi maka sako ka ba shi amsa dan ya ji daɗi kuma yana nuna kana da damuwa da shi ko da yake ina sake nanatawa ba. ni na san yanzu ɗabi'ar mu duk yadda muke duka ɗabi'ar mu shine muna ganin mun wadatu da kanmu bana bukatar ka bana bukatar ka kawai ni ai ba da matsala zan rayu ni daya wannan wace irin mummunar ɗabi'a ce in uwanka da Allah yake inna malmuna ne ba ruwanka da su Ba ka bukatar su ka wadata shikenan sai ga muna yi wa junanmu mu wani mu'amala cewa ni to to me za a wajensa to me zai ba to kaza kaza kaza kai ka manta cewa addini ne yake ko ƴan uwa ne kuma ana so ku rike wannan ƴan wanta da ba don komai ba saboda me yau da gobe yau da gobe in akwai ƴan ka dole zai zamo in hidimta maka in taimake ka saboda ɗan uwanka yana buƙatar taimako a wajenka to amma da yake ɗabi'un turawa sun fara shiga jikin mutane yanzu za a ga cewa kai ba hakki bane ka taimaki wani kai ba hakki bane ka shiga harkar wani kai ba ruwanka da wannan kuma ba musulunci bane a'a dan uwanka yana da hakki a kanka dan uwanka to Allah ya faɗa Qur'ani ko ya yi bayani akan abin nan cewa akwai wani suke da hakki a kanka akwai wanda suke da hakki a kanka dan uwanka ne daga cikin mafi kankantar hakki shine hakki na in wantaka da manzon Allah ya faɗa al-muslimu akul muslim ya lissafo abubuwa wannan yake nuna shi musulunci so yake mu zama a dunkule mu zama muna damuwa da junanmu ba kowa ya ji cewa shi ya wadatu irin zamanin yanzu kawai shi baya bukatar kowa shi ai wadatacce ne shi ɗaya zai rayu a Ba baya bukatar kowa da haka in ma kai mutum magana sai dauka kai sai karka dame ni to in dame ka ne dama magana ce ta dan uwa kawai ina ganin in gaida kai in ma abin da baka shi kenan to ni ma kaga shikenan ka ka dora ni akan irin ɗabi'unka wannan ma haka wani sai ga mutane kowa yana rayuwa ɗaya kawai ba ruwan kowa da kowa kuma a ƙarshe wannan sai ya raba kan mutane babu tausayin juna babu dan an ce wani ya mutu sai Allah ya ji kansa iyakar abin da zaka faɗa kenan baka alhinin dan uwanka ne eh, kaza kaza ka kowa ne yana kwanci baya da lafiya Allah ba shi lafiya kai kai ka asashe abin da zaka iya kenan mafi girma Allah ba shi lafiya shikenan ba ruwanka wannan hakoki da ake cewa abin nan abin nan idza laqita fa sallim alaihi wa idza wa idza duk wannan ba ruwan karshe in zama ni kai mai sallama in ya kwanta shi lafiya ka je gari shi in abin alheri ya same ka shi wannan in shi ya same shi kai masa ta duk wannan nasoshin hadisin kai ban da kai a ciki wannan ba dabi'a ce mai kyau ma'aikin Allah alaihi salam yace inni la akhitu bil ahdi wa la ahdithu al burda rawahu Ahmad Abu Dawud min hadisi Abi Rafi' wannan hadisi ne da Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud yace inni la akhitu bil ahdi inni la akhitu bil ahdi shine wata ya inni la anqudu al ahda ni bana warware alkawari ni bana warware alkawari shine ma'ana la akhitu bil ahd mai alkawari ina cikawa in ji ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai yace wala ahbisul buruda yace yashbihu anna al-ma'na abin da yake nufi la ahbisu burda ma'ana ba na tsare burci ne jam'in burda wannan mayafi me yake nufi abu abu suleiman yake cewa anna al-ma'na fi zalika anna ar-risalata taqtadi jawaban domin al-burd zai dauki ma'anan barid barid yana nufin aike na sako barid kamar abin nan abin da za a aiko maka sako na kamar a ce wasiƙa a post a aiko maka da sako shine yace inni la ahbisul burda ma'ana ba na tsare sako yace ma'anarsa yushbihu an yakuna al-ma'na fi dhalika an risala cewa wasiƙa tattabi jawaban tana hukunta ka ba da amsa in an rubuto maka wal jawabu la yasri al mursal illa ala lisan rasul sannan amsar da zaka bayar sai akan harshen da aka aiko maka yadda ya kuma wasiƙa ka aika masa da wasiƙa ba'da sirafi fasara ka annahu qad aqada lahu al ahda kamar alkawari ne aka kulla cewa wanda ya kuma wasiƙa kamar masa da da amsa kamar masa da amsa kamar masa da amsa to shine ma yake cewa رد الجواب ومنها المبادرة في الجواب الكتاب الأخي وترك التفسير فيه قال ابن عباس رضي الله عنه إني لأرى لرد الجواب حقا كما أرى لرد آه السلام آه وأنشد لي abi hassana yace abi hassana arawato yana yana faɗa wannan hikima a cikin wake yace innal ikhwana fatahumut talafi innal ikhwan innal ikhwan idal ikhwanu fatahumut talafi idal ikhwan fatahumut talafi idai in uwa haduwa ta gagare su fama shay'un asarru min alkitabi ba abin da ya farin ciki irin rubuta wasiƙa idan ba a haɗu ba to sai aika da wasiƙa wa in kataba sadiqu ila sadiqin idan ɗan'uwa ya rubuta wa ɗanuwansa ko abokin rubuta abokinsa wasiqa fa kitabihi fa kitabihi raddul jawabi hakkin wasiqa sa a mayan masa da amsa a mayan masa da amsa abu hafsan abdullahi ibn ahmad al-hazmi ko al-muhazmi yana cikin wanda suka rayu a zamani wanda yake ya fi shekara 800 a baya amma ka ji abin da yake bayyana wato su a zamanin da sun saba dama idan aka aiko maka da takarda ta wasiƙa to ka ba da amsa su a wajen suna ganin abu ne wanda yake shine kamala shine kamala to kaga so lokacin ma ka tuna yadda ake aika wasiƙar sai an yi mai watakila daga waje gari zuwa gari daga waje zuwa waje sai an ɗau lokaci amma yanzu fa minti ɗaya ne kawai ko kyautawar ido ma za ka iya aika saƙo wannan ya aiko wannan ya aika to kenan yana daga cikin hanyar da za a yi kiyaye ‘yan uwantaka da abota hanyar aika saƙonni hanyar aika saƙonni domin idan ɗan uwanka ya kai maka da saƙo na gaisuwa na eh, jin halin da ka amsa masa in wani abu ne na alheri ya turo abu kaza ya sami ni kai masa murna tunda yanzu galibi ba kasafai ake haɗuwa ko a abin nan ba amma ta waya yanzu ko ina za a iya gaisawa a tattauna a yi wani to wannan yana cikin ladubba na ga malayin ambata wanda ya kamata mutane su kiyaye dan a samu yan uwantaka da abuta da kuma kusanci da juna dama musulunci so yake mu zama uwan juna so yake mu zama uwan juna muna damuwa da juna wannan kuma akwai ranar da zaka bukaci hakan shi yasa ma Allah yake cewa a lahira ma wannan yan uwantaka za ta yi wasu amfani al khillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adun illa al mustaqim yan uwa a duniya a lahira ma za su tashi suna yan uwa suna abokai suna masoya amma in sun haɗu ne a biyayya ga Allah idan kuma haɗuwar a saban Allah ne to wannan ne za a tashi ana gaba da juna saboda ba a haɗu akan alkhairi ba Allah ta'ala ya ƙara mana yin wantaka Allah ta'ala ya kama na ɗauki da agaji yan uwanmu da suke cikin musiba musamman a Gaza Allah kai musu ɗauki ya ubangiji Allah kai musu agaji Allah kai musu ɗauki Allah kai musu agaji waɗannan azzalimin Yahuda Allah ya sauka musu dukkan musiba Allah ta'ala ya yi mana maganin su Allah ta'ala ya shagaltar da su da musibar da za su kyale musulmi yan uwanmu a Falastin da ko ina a duniya suke cikin musiba Allah ya yaye musu musamman kuma a kasar mu wanda suke garuruwa yanzu ana je a barna abubuwa sun lalace su Allah kai musu dauki da agaji zaman da su lafiya da zamfara da katsina da sakwato da duk inda ake rigima Allah ya zauna da su lafiya ya tsare jinin musulmi da dukiyar shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin